da daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen talata goma sha shida ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau a jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Maganar inganta ilimi da kyautata shi na cikin manufofin duka 'yan takarar shugaban kasar jamhuriyar Nijar a zaben da za a yi a kasar ranar ranar Lahadi 21 ga watan nan. Saboda haka yau shirin yau da gobe zai tattauna akan ilimin kasar Nijar. Saboda haka mun gayyato ministar ilimin sakandare Madam Beti Aishatu da kuma Sumana Samba Usaini babban magatakardar kungiyar ɗaliban ƙasar Nijar ciki da waje za mu tattauna da su kai tsaye. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa a wannan tattaunawa akan ilimin ƙasar jamhuriyar Nijar. Da farin farko ga wani jigo a wata babbar kungiyar malaman makarantar kasar Nijar da bayani akan inda gwamnati mai ci ta gaza a fannin kyautata ilimi a kasar Nijar. sunana aliyu hassan samna ko coordinator shugaban na wani babban kungiyar mushanni local wanda ake mata surprise kun san lokacin da shugaban kasa ya fara eh, kowa san da lokacin nan gaskiya akwai matsaloli amma ba su kai kamar yanzu ba matsalolin da akwai shi yasa shugaban kasa lokacin da ya dauci iko gaban 'yan kasa duka ya dauci wata alkawali kuma babba alkawali ya ne mi ne dukiyar kasa alkawalin hwari nashi na bisa dukiyar kasa kashi 25 bisa 100 shine abun da za a zuba ma tahiyar da neman ilimi a kasan namu to kun gani har na nashi na karshe wanga shekarar da ya wuce mun gani lissafin da aka yi ba a wuce goma sha biyar bisa dari. kenan alkawalin na 25 rabin shi kadai aka cimma ba na biyu kuma an dauki alkawali za a yi kokowa lokacin 'yan kasa wanda suka yara wanda suka yi shekaru na tahiyar lokal kowa da kowa ya samu ya ta har za a kai shekara dubu biyu da goma sha biyar. muna dubu biyu da goma sha shidda yanzu yara wanda ba su tahiyar lokol wanda sun kai shekara shiga lokal ana iya lissafin shi kamar yaro 20 bisa 100 duka ba su nan ga ta yi neman ilimi na uku kowa ya san alkawalin da ya ɗauka shine mi shine abin da zai sa kowa ya je lakwal kuma ya sa lakwal tilas har yaro ya kai shekara wanda ya kira kan shi shekara goma sha bakwai kun gani wannan kuma an yi lissafi mun ga yara da yawa wanda ake kora wanda bayan nema wanda sun kai shekara kamar wannan brevi ko wanda bai kai ma brevi wanda ya kai kamar class shida waɗanda aka hidda da yawa ce eh, na biyar kuma yan kai lissafi za ga kamar mushani lokal mu a wurin namu na mushani lokal abinda muka gani shugaban kasa wanga ikon an sa son rai tunda in kun lissafi akwai wasu ma'aikata wanda aka ba su eh, biya wanda ake mata gris salarial mushani aka yi alkawali za a bamu har yanzu za mu je wajen zaɓe kuma an gaza bamu wannan babban biyan wanda ake mata gris salarial kuma bayan wannan in ka yi lissahi wanga gwamnati shi kaɗai ne a gwamnati wanda mushanni suka bin shi alawus alawus kuma da yawa tunda diba abun da ake mata rafel salar abokanmu wanda ya kamata a biya tun shekara 2014 kamar an yi lissafi kamar mun kusa shekara biyu da mushanni 1,223 suna jira gwamnati zuba musu wajen miliyan 467 har yanzu wannan abun gwamnati ya kasa shi kuma dauka na mushanni 'yan kwantaragi su zama mushanni dindindin kowace shekara suka dauki alkawali za a dauka mushanni gaskiya an yi dauka na shekara 2014 amma na 2015 da 2016 zancen ma ba tada shi ba kenan abubuwa ce wanda wajen babban kunjan namu wanda ke mata sefras mun san da an dauka alkawali da yawa amma ba a sama cika su ba ko wannan abun da ake mata ma prim de wanda ya kamata a ba mushani tun february shekara 2014 wannan an rappel na wata ɗai wasu kuma na wata goma har yanzu muna shekara 2016 gwamnati ya ya gaza cika alkawalin nan amma a yakin neman zaben da yake kaddamarwa shugaban kasa ya bayyana cewa ya cika dukkanin alkuran da ya doka wajen al'umma a bangaren ilimi ba haka abin yake ba yo a umwo yanzu masalolin ga da muka gayi yo a hito a ce an cimma ba a kazancen su zance guda ake dauka jina kilasosi kuma kowa ya san lokal ba kalasu kata yi ne bayan kalasu ya kamata a ce 'yan makaranta a gyara musu rayuwar nasu mushani a kula da su tunda in mushe bai zuwa lakwal ce na babu lakwal inda makaranta bai zuwa lakwal ce ko an yi gini ma banza ne kuma gini da aka yi su ma a yi lissahi a gani lokacin da aka samu independence ba a gama shi da yanzu mu lokacin da muka yi lokacin namu babu rumfa kuma lokacin namu madara ake ba yan talibai biski ake ba yan talibai yan ubaninmu da uwayen namu ba su taba sai ka yi ba in ka yi yakin ya gare sai ka je a baka sabo an an cimma wannan zaman nan an cin kun san ba a cin ba jini an yi jini kalasoshi mun ga wurin da aka yi kalas bisa kalas amma ba yanzu aka fara shi ba ya kudi ba mana tun shekara eh, dubu dai da wajen sittin da 'yan kaya in ka diba wannan babban lakura wani ya ce mata kurumbe akwai shi mana in ka dauki da magarin kamar amur kuran daga akwai shi mana in ka dauki equal right akwai su mana abubuwa ce wanda dama akwai su an yi yayi amma ya saura akwai abubuwa da yawa wanda, wanda an gaza cin musu kuma babu gwamnati wanda ya wulankatan da mushanni wanda bai ba mushanni darajar shi kamar gwamnati wurin da ko bayan yajin aiki kun san in wata kunjoyi suka tafi yajin aiki akwai eh, eh, kwayoyi wanda zai tilasa gwamnati ya cire mutane a tamtarma amma mun gani wanga gwamnati ko an aje yajin aiki sai su daki kamar babu ruwansu ba a cire mushani ba a kiran sandika sai an bar lakwal yana ta lalace sun ta mushanni babu ruwansu da kunjoyi mushanni lakwal kuma matsala, kuma an yi gini yanzu kundi, dibi yaro na shekara ga za ka gani ba iya komi ba wanda aka ba ilimi kamar eh, shekara ɗaya na baya ko shekara biyu na baya sun yi waɗanga ana je gaba lakwal sai lalace ce kenan ba a iya hitowa a ce lakwal eh, an samu an ta harkoki yadda ya kamata kuma abun da mu muke so ya kamata shi shugaban kasa ya yarda da wurin da bai cika alkawalin shi ba shine wajen lakwal wajen lakkul ko ina yana iya cewa yayi amma lakkul kowa ya san inda mutum kayi makana tsakaninka da Allah ko ma an yi jini tunda jini ba su isa an san cin yanzu masaloli gare yanzu a ta a tambaya a gani ko ku lissa ya gani in za a dauka kaman wasu ma'aikata ko ma gendarmomi ko garda ko gendarm kana gani mushanni su suka bari karantsuwa sai su koma can wurin kenan lokol ba yanzu mushe ba wani abu ne da kuma mun san da bai wa ka bari ba da ilimi ka koma wani aiki amma yanzu mushanni ba su kuma waɗanda masu iko babu wanda na da ɗanshi a lokacin gwamnati kuma cikinsu babu wanda na so ɗanshi shi ya zama mushe in akwai wanda na so ɗanshi shi ya zama mushe tura su mu gani kenan an san da lokacin ya lalace an san da kuma zaman mushe ba wani iya bace yanzu. zai shi fata guda domin kwanciyar hankali cikin ƙasa shi ne arziki. Je te reconnais pas, mon frère nigérien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mettre le fais, une solution qui ne change rien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Agissons comme on a hérité. Militons dans une fin faite, et unité. Niger, Moïse, il m'a gâté à fond. To masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka muna tare da ministar ilimin sakandare ta ƙasar jamhuriyar Nijar Madam Beti Aishatu. Salamu alaikum minista kina jin mu? Yawwa muna kuma tare da babban magatakardar kungiyar ɗaliban ƙasar jamhuriyar Nijar na cikin ƙasa da na waje Asumana Samba Usaini. Salamu alaikum ala Asumana kana jin mu? Ina jin ku muna lahiya ko? Lahiya lau yawwa to da farin harko madam Beti Aishatu kin ji bayanin da Aliyu Hassan Samna ya yi na sandika kungiyar malaman makaranta kamar kin ji wasu abubuwan da kike son ki ba da amsa a kai. abin minti ɗaya minti ɗaya minti ɗaya mala asmana minti ɗaya minti ɗaya bari minista ta bada amsa sai mu zo gare ka yawa to salamu alaikum hajiya halima wa alaikum salam ina ina da farko dai ina muku matukar godiya da kunka ba mu damar mu dan tattauna bisa abin da ya eh, ya fa'anci ilimi a mhm. ƙasar mu ta Niger. Ina eh, da suna na na Ministan Secondary Education kuma da sunana na haryo eh, ministry wadda take nan da ta yadda na primary school za ni ba da amsa. Mhm. Kenan dai daga harin na saurari lalle eh, Aliyu Samna na Sefraz. Ina mishi godiya bisa tattaunawa da ya yi, amma ina son in kawo gyaran huska kaɗan tahin a hwara. Kenan gyaran huskan nan da nike son in kawo eh, ina son tukuna in ce mishi. Idan na ji ya tsokano yana cewa ba mu son mu saurare su ko mu kiraye su a tattauna ashe ni da gani na ko har protocol a gare mu mun kai sun yi tare da su na duka ta da aikin da ya kamata mu yi tare da su kenan ni da gani na bai kamata ba shi ce ba mu son mu ga mu tare da su mu tattauna bisa ta da aikin makarantun ne da nasu na sandika shine na farkon na biyu kuma ina son in ce ya yi zancen kamar sakamakon kuɗin da ya kamata gwamnati ya sa a fannin ta da ba da ilimi a kasar mu ta Nijar. Lalle an ɗauki gwamnati ya ɗauki nauyin cewa zai sa wa kashi 25 bisa ɗari na kudin kuɗin ga ba da ilimi a nan cikin Nijar. Hmm. Kuma lalle shi da kanshi ya san aikin da gwamnati ya yi. Yau sai dai yalla wanda adda tabaru na ice sai zai cewa bai ga aikin da gwamnati ya yi ba tun da yau in kun ka ɗauki ina samun na daga bakin kuma bisa duka tamboyi me ina ɗan tsokana kaɗan hmm. kamar in kun ka ɗauki inda ya zancen giri salariyar giri salariyar mu lalle ba mu taɓa cewa ba sai ta rubuto da kanta kuɗin da ya kamata albashi a biya shi tun da an ce haka nan na ni yanzu an ce in haɗu kuɗin da nake sa a bani na yin aikin da nika halima ai za mu ɗauka abin da nake so yadda har in huta abin da ya kamata wanda zai biya she ni in kai matuƙar yar bai iya biya she ni sasantawa ake yi a tsaye da abin da ya kamata ba zakwa na aka ba a ce mutum gani na zo kai in yi maka aiki kuma ga abin da za ka biya she ni kenan wannan na cewa sun kawo giri ba haka nan ba Tattamunawa ya kamata a zauna a yi kun ba su bane ya kamata su kawo jiri su ce gashi za a za a biya shi su hakan ga ya san da zancen ba tsaye da aka an kai ba ana ta yadda nazari cikin kaka ya kamata a ci wannan zance. Mhm. Bayan haka nan kuma ya yi zancen eh, recruitment rekrutaman na 'yan kwantarage kamar a ɗauke su a da su cikakkin 'yan eh, eh, aiki ma'aikata to lalle halima abin da gwamnati ya yi yau akwai mamaki tun da yau abun da mun ka sa an yi integre na cewa an ɗauke su an sa cikin function public wajen hiya da dubu tara kuma a zancen gada nake miki akwai dubu shidda da za su hutowa abin ganga matrikil ɗinsu kuma da ya yi zancen eh, shekara dubu biyu da sha biyar da dubu biyu da sha shidda ai ba a ce ba ba za a yi ba ana cikin tahiyar da aikin ne har ka ce sai a hankali tunda ba zuwa bane abin sun san yadda ta yi ai tana cikin komite sun san da yadda komite yake ba da aiki a cikin fonction public sun ga yadda ta yadda aiki take ba a bane ba na wasa kara dole sai an tsaya an digingine su da kan suke ce mana an yi haka an yi haka kenan ba tsaya ba an ka ɗauki dalla dalla an ka dubi ayyukan da ake nan yi za a yi taɓo abun da ba haka nan ba ya yi zancen ba mi komi ba a akwai mantuwa ina gani inda akwai gwamnatin da ya ba da albashi mai mahimmanci ingantacce don ni da ki gane na nan ga kafin ma ni in yi karatu na university da ko ina na yi zama karantar suwa a hajiya halima mm. a primary school shekara ta biyar ina karantar suwa a primary school shekara biyu ina directrice de col kafin in ta university in yi karatu na san albashin da na fara da shi yau wanda ya fara a lokacin nan ina da baka ɗina na yi karatu abun da nake ɗauka duka duka kakas bai kai jika jika tamanin amma yau wanda a cikin irin hali nauyi sai ki gane shi diska ɗari biyu da wani gwamnati ne an ka samu wannan albashi na kirki bankin wannan akwai indemnity da an ka daɗa musu akwai indemnity na eh, wanda yake cewa prim kire lalle an daɗa prim kire. kuma rafel ya sayan da rafel yake tafiya dalla dalla ya an yi yakin an samu firim decree kire don ku prim din nan lalle akwai rafel rafel kuma ba ɗaya rana ne za a zakko a ce duka a zuba ba bankin shi akwai indemnity wanda ake cima na transport shi ma an kara kuɗin shi akwai indemnity na suggestion da mutum in yana karanta suwa eh, primary nawa yake doka na indemnity da suggestion yau yake nawa yake doka da cikin duka wannan babban gurin alhaji muhammad isuhu bisa harkar ilimi ne ta yadda ilimi cikin ƙasar shi ya samu duka dalla-dalla ya ƙaƙara wannan abun nan eh, eh, albashi da kuɗin da ake ce ma indemnity da sauransu. Mhm. Yawa to mini. Mu akwai wani abu hajiya Halima. Mu 'yan makaran mu 'yan musannin lakon ne. Ni na zamna shi ya sani wata rana da sun ka yi wani yakin aikin a hudo indemnity abun ganga eh, me ake cewa wani indemnity din su. Da an ka hudo Halima suna na hoto ciki. Ai ni ma na ji daɗi ko. Mm. Kenan kaka za su ce za mu bakin cikin haka na ni wa in sauka da riga ta ta minister ba ko ma zan yi ba in karanta su kan da ni malaman makaranta ce kenan duk yaki guda ne mhm, don ku bisa wannan dai lalle ni ina son kuma har yau ba ta yi wani a ce kalas a ce an yi kalas an yi kalas an yi kalas kuma kowa yana jin daɗi tun da ba wanda yau zai ce bai ji daɗin kalas ɗin da an kai ba yau birni in kattahi kattahi ƙauye zaka iske a ƙauye kalas tana ba da rayuwa kwarai a cikin a cikin tun da eh, abin ga a duk cikin ƙauyukan da za ku zagaya in kun isa kalas ɗin nan da an ka yi kuma kalas ɗin a zo a gani tun da muke yaushe mu a ce an yi kalas mai hawa guda in ba da wanga iko ba. Mhm. Idan nazarin nesa na isa haka nan sabili da ya tana yi lokacin da suke yara ana ba su biskit ana ba su madara da a lokacin nan mu nawa ne duka Nijar yanzu nawa muke. Yanzu in ba da sakamakon yara kaɗai na Nijar abin da suke na ecole primaire kamar yanzu an kinka ɗauki dubu eh, miliyan uku da ɗari biyu da tis'in da hudu hajiya halima har da mm. ɗari da hamsin da biyar a lokacin nan ko filatan ita Nijar bata ma kai yaran da adda kai ba yanzu na zuwa ecole primaire ko mm. kenan haraka ta sake shi yasa a rinka yawa ni ake eh yawa to minista muna godiya da kika nan nake son in bada bayani ka mu shiga eh. cikin tambayoyin da kike son ki dora ni eh, eh mhm. yawa to babban magatakardar kungiyar ɗaliban ƙasar jamhuriyar Nijar Asumani Samba Usaini kana tare da mu kasar da kumuna lahiya aliyu lahiya lauyawa kaji bayanin da aliyu hassan sam ne kuma kaji amsar da minista ta bada kai a matsayinka na shugaban ɗaliban kungiyar eh, ɗaliban ƙasar jamhuriyar niger me kaji wanda ya kamata ka amsa kuma me kaji wanda ya kamata ka ƙara a kai wani bane Allah wajen da abin da suka waɗi suka biyu minista abin da waɗi da ajiye halilu abin da waɗi ina musu godiya da karin bayani su ga muna mu duka yan kasa mu san kun da ake cikin kimiyyar karatu na kasan tamu ina aka kwana mu a kungiyar tamu ta yan makarantar Nijar duka gaba ɗaya yau biskan boston da a da ake ciki akwai wanda muka mun yi na amsu akwai wanda muka kai ba a cigaba ko guda ba shi ne yasa mu a kungiya ta yan makarantar Nijar muka hito muka ce ba mu ji daɗi ba kuma abin suka waɗi mun yi na da in mun yi na da su ba kun ban su abin da ke son karanta muku shi ne yau a Nijar eh, lalle a fara shekaru da suka wuce an samu ci gaba bisa kan tafiyar makaranta da yau eh, aka yi raskuna bisa kan tafiyar makaranta a Nijar ba a yi tafiya wata mai zurfin bakwai sun da yin tahi tare da mu yau har yau a Nijar ana karatu ne cikin eh, karatoci na kara a bara kuki ne aka samu an ga wannan karatoci da jin jahohi kasar mun tafi mun gani akwai inda an ka kula sun wata kai ministan ta tabbatar da shi wanda suna tabbatar da shi yau a Nijar a yamma duk kai kewaye ka kewaya da sun kasa gungumin kasa duka an samu an yi wannan karasoshi a cikin kasar samu mun fi mu abin da muke fata da shi tun da eh ba a karatu ba tare da yan makaranta da musulmi yan makaranta sai da muka ce mun yi na'am da tun da Aliyu Kwadi ya kamata a ce mishanni masu karanta suwa a kasar da samu sun nishiyar an kula da su albashin da ya kamata don su da samu su karanta su yan uwan namu da amani a cikin namu na yan makaranta duka eh, samu horo wanda ya kamata don da kasa ba ta iya ci gaba kai da horo sun samu a wajen namu na yan makarantar Nijar ya kamata gwamnati wanda za a sawa nan zuwa gaba su sa kulawa da wasu su kan lafiyar yan makaranta da nishar ya kamata a ce harkokin kulawa da kasu an kula da shi musannin nan an shaye musu kan nasu yan makaranta da hada kuka da waya ne matsala yan makaranta su matsala harkokin alawacin da ake ba su wata uku zuwa wata uku sun shekara ta min nufsan kafin da kuka alawasin guda ne ake ba su mu muka ce an makaranta a zama da muka yi ya kamata a ce an kara mu shi ya kara nan duka ma a kasa na kasa Niger duka a yanzu an makaranta daga jikka goma sha biyu a ce an kara mu sun koma jikka goma sha takwas da wannan aka fara jikka goma sha takwas an ce an kara mu sun jikka ashirin da biyar shi zai sa a ce kasa kowa ya samu inda kamata Eh, ba a iya karatu ba da musulmi ba ba iya karatu ba da kayan aiki ba ba iya karatu ba da kwanciya hankali da na'in makaranta na kasa gaba da shi da muke kira ga masu ikon mu wanda za su iko mu nan zuwa gaba da muna karshen eh, iko wanga wanda za su zakwa su ce lissafin ya tsawa ga rashin karatu ban kun shi kun zancen karatu a nan kasa tamu da akwai yan makaranta a nan kasa tamu da wanda an duka cikin ne na duniya inda suke

bisa eh, cmd ya kamata su ma ku yi lissafi iske gare su musashi ne aka kwana fatka yau inda muke tafiya dukkan lissafin dukkan aikin da muke yi ni a makaranta duka dukkan wa'ansu abubuwa ke faruwa mun yi allah wadda da sun yi wa'annan matsaloli sun yi allah wadda da ta a makaranta don ya kamata a ce mu sami mun samu mu sami kurori abin da ke tuna muku yau nijar da mun san da akwai university kudu yau mun samu university ɗaya ta kusa ke garin duka za a samu university ɗaya akwai kuma bantin shi ekol person da aka kira ekol eh, masu karatu da hannu eh, masu kula da karatu. Na koya sana'o'i. Eh. Masu koya sana'o'i. Mm-hmm. Masu kula da karatu na enseignement professionnel da masu kula da karatu na ƙananan mini secondary dukkan su an rarraba su bisa fanni-fanni kala-kala. Ya kamata a ce an kula an ba su kayan aiki university da aka yi a kasa a duka a ce su duk su an kula da su an ba su wuri da wurin kwana da wurin karatu wurin horo na kirki ya kamata a ce kasar ga an ba 'yan kasa horo da ya kamata da su kanta yara su ne manyan gobe ba a su yara manyan gobe inda ba su samu karatu eh, ya ba karatu horo mai kyawu ba mhm. don su ne eh, eh, su namu biskan wani su iko kasa da damu nan zuwa kwanaki na zuwa gaba shekula su kake ba a iya zaman tafiya na kasa sun bin tsawon samun horo na kirki ba don horo na kirki suna fanni na abin da za a ba karanta na alawar ɗinsu da abin da za a ba su na infrastructure wanda ake ce musu kalas da su da musulmi ƙwararru ko da su zama a yawa a ƙasa duka an wawwatsa su inda abin da ya kamata in na da ku zuwa a ta samu wannan asibitin ka ko haram yana nan ga abubuwa a wasu ƙasa ta kawai yau eh, akwai musulmi ba su zuwa can ya jaha jaha da wani musulmi ba su zuwa can ya kamata a ce gwamnatin kasan mu ya kara musu koda alawas ne inda an ta yi kana zama mu shi zama abin alfarma abin alheri abin ci gaba da yanin ka da mutanen da za zamantakiya da su buwa shi daɗi an da ta yi shi ne ba da karatu. To, minista kun ji bayanin shi, kuma kahin ku shi amsa kuma kahin mu yi tambayoyin akwai wata matsala da ke faruwa a Gadas kwanakin baya. iyayen yara suna kukan cewa malamai sun daina zuwa aji suna koyar da yara saboda duka hankulansu sun koma kan wannan yakin neman zaɓe na da ake da kuma siyasa malaman a agada suna jin yanzu a matsayinki na ministar uh, ilimin sakandare da ma na primary wani kira za ki ma waɗannan malamai da suka yi watsi da aikinsu suka, suka bi siyasa salamu alaikum halima ni dai a nan dai cikin ministar ba mu samu kaman a aiko mana wasiƙa ko ni tabbatar da cewa malamai sun bar karanta suwa. Hmm. Ban sani ba tana yi yalla wani dai ne yake son ya tsokana dan na san da yau musannin Nijar suna da wani abu guda. Akwai biyayya, akwai la'akari gare su, kuma duk ya san zai shiga cikin yakin zaɓe akwai tambaya da yake yi. Tambayar na ita ce ya tambayi authorization a shi izinin ya eh, eh, eh, tafi. Yau, ena, ena, amma yau, ƙarin bayanin da zan yi minista a kai wakilinmu ne ya je har Agadas kuma ya tattauna da iyayen yara, ya tattauna da ƙungiyar malaman makaranta a Agadas, ya aiko mana wannan rahoto. Shi ne ya ce ya ike kenan makaranta ta Agadas duka tarihi. Eh, akwai iyaye, an yi magana da kamar iyaye uku haka waɗanda suna kukan cewa gaskiya hukumomi ya kamata su tsawata malamai su ko 'ya'yansu kullum in suka je makaranta suna komawa gida. kullum suka je malamai ba sa nan suna haraka siyasa kowa na haraka farti to akwai waɗanda su kansu malamai 'yan makaranta na tun da 'yan ƙasa na suna daidai su aji takara waɗannan ba za a iya hana musu ba yanzu kaman kenan abu guda ne in kamar za su takara kamar wanda ya shiga cikin yakin zaɓe ko biɗa abin ga bidan eh, ya zama depute hmm. ko kuma ya ɗauki ya ɗauki tahiyar saboda sunan farti ɗin shi wannan dole ne yana ɗauka kuma ba za a hana mishi ba tun da shi ɗan ƙasa ne amma in dai tahiya ne sun kai da hujjan kansu ba su tambaya ba an ka ba su izinin tahiya wannan bai yi ba kuma za a yi musu hukunci Yawa to minista a gurguje lokaci ya fara daga mana hannu amma akwai cikin bayanin da Aliyu ya yi akwai yaran da sun kai shekarun shiga makaranta ya shi ya nuna cewa kashi 20 cikin 100 maza da mata ba sa zuwa karatu mu kuma binciken da muka gani majalisar ɗinkin duniya ta yi. akwai kashi 69 cikin 100 na yara mata da kashi 61 cikin 100 na yara mata sun kai shekara bakwai kamar yadda doka ta ƙayyade a ƙasar Nijar shekarar fara makaranta amma ba sa zuwa makaranta. Me gwamnati za ta yi domin ganin waɗannan yara suna zuwa makarantu su yi karatu? To, Hajji Halima daga farin dai ina son in kawo wani gyara. Mu wanga sakamakon na cewa an iske kashi 69 bisa ɗari da kashi sittin da daya na maza na ɗiya mata da 61 na ɗiya maza da ba su zuwa makaranta ba Nijar ba ne. Sabili da munan ƙasar mu ta Nijar. Abin da an gare mu a fannin firamare muna da yaro miliyan uku da ɗari biyu da tisa'in da hudu da ɗari da hamsin da biyar waɗanda ya kamata a ce dai a shekarar nan sun shiga makaranta. To a cikinsu sai mun ka samu miliyan biyu da ɗari hudu da arba'in da hudu da ɗari tara da saba'in da tara da a cikin makaranta shine mun ka iske kenan kashi saba'in da hudu saba'in da hudu da ɗigo biyu bisa ɗari su an nan suke zuwa makaranta in an ka kasa kenan akwai ɗiya mata abin da suke bisa kashi ɗari sittin da takwas ɗiya maza su kuma suna bisa tamanin da ɗigo biyu bisa ɗari kenan mu wancan dai sakamakon ba mu san da inda ya fito ba ba mu san da shi ba kenan ba ta yiwa ne mu yarda da shi ya wato kashi ishirin kashi ishirin kashi mm-hmm. ishirin cikin ɗari da aliyo ya ce ba sa zuwa makaranta su kun yarda da su watakila su kuma me za ku yi su je makaranta na gane ma tun da shi aliyo shi aliyo ya sani ai ya shiga cikin abin da muke ce ma review review din nan shine mun ka zo mun ka kasa koli bisan tahiyar da makarantun ne a cikin Niger tare da duk 'yan Nijar da sosai civil da kuma masu hannu da shuni. Kwanan ga kusa mun yi sakamakon haka nan an gani duka abin da ya kamata da abin da muke cikin shi. Mm. Kenan shi Aliyu ya yi san da ga kashi ko nawa ne Abbas da iya lakwal. Lalle ba mu kai kashi ɗari da ɗari ba na ji labarin da yake mun ɗauki niyyar insha Allahu a kai ɗari bisa ɗari kamar yadda an kace duka cikin faɗin ƙasar duniya. Muna tahe ba mu isa kai ba. amma an yi kokari sosai a cikin niger tun da yau shekara biyar da muka ɗauki iko an san daga ina mun ka fito kuma a inda muke nan ga eh, an san da insha Allah Yawwa minista lokaci na ɗaga mana hannu muna godiya sosai ga madam Beti Aishatu ministar ilimi na sakandare da kuma shugaban ƙungiyar ɗaliban jamhuriyar Nijar Asumani Samba Usaini mun gode sosai sai gobe idan Allah ya nuna mana mun gode sosai.